littafin mu na uku shine littafin sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadlihi na alimam ibn abd namari rahimahullahu ta'ala kuma wannan littafin takaitawar ta az-zuhairi hafizahullahu wa shafa'a wannan zai zo majalisun mu na tara insha Allah albabu babu sabia 10 albabu sabia 10 babi na sha bakwai. a cikin littafin majalisi na talatin da tara hmm? majalisi na talatin da tara zikiru ka rahiyyaci kitabatil ilmi wa takhlidihi fi suhuf inda wasu magabata suka yi wani ƙin kitabatil ilmi rubuta ilimi wa takhlidihi fi suhuf da dawwamar da ilimi a cikin takardu an samu wasu daga cikin magabata gwaggwadon yadda suka fahimci wani hadisin manzon Allah sallallahu wanda malam zai kama na shi sai suka tabbata akan wannan hanin eh? cewa ba a rubuta ilimi duk abinda ba alkur'ani wato ba za a rubuta shi ba wannan fahimta ce ta wasu daga cikin magabata suka tafi a kai amma malamai daga baya sun yi ko da baka ce ijma'i ba akwai shibhul ijma akan cewa duk wani ilimi a rubuta shi wannan hadisin na abu sayin al-khudiri al-imamu muslim ya fitar da shi ga yana malam zai kama mana, eh, la taqtubu anni an siwa al-qur'an al-imamu muslim ya fitar da shi a cikin malaman da suka suka yi magana a kansa tun a zamanin al'imamu muslim akwai al'imamu bukhari al'imamu bukhari eh, ya illanta hadisin shi yasa ma bai fitar da shi a cikin sahihinsa ba kuma bai yi ishara zuwa gare shi ba al'imamu bukhari shi gaba gaɗa fahimtarsa ita ce jawazu kitabatil ilm shi yasa a cikin kitabul ilm a cikin sahihul bukhari yi babi akan wannan babun kitabatul ilmi a cikin kitabul ilimi babun halascin rubuta ilimi ya halasta a rubuta ilimi abinda ba alkur'ani ba ya halasta a rubuta to wannan hadisin malamai suna da masalik kamar da imam ibn hajar ya ka a cikin fatul bari suna da matafiyai da suka bi wajen fassararsa wasu suka ce an goge shi kawai kuma wannan magana ita ce tafi annabi sallama an yi wani lokaci da ya hana a rubuta komai in ba alkur'ani ba amma daga baya kuma ya ɗage hana wanda malamai suna cewa al'amuru ba'da nahyi ne lil ibahati idan aka hana wani abu da daga baya sai aka ce ayi to wannan yana nuna abin ya zama halal kenan ba wajibi ba ne ba tilas ba ne so daga halal ne maslaki na farko kenan wasu malaman sun bi maslakin cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa ne illar suka ce illar da ta sa maza sama ya hana a rubuta wani abu ba alkur'ani ba a wannan lokacin ko dai saboda kada wani abu ya cakuɗa da alkur'ani ya zama ba za a iya tantance cewa wannan aya ba ce wannan kuma magana ce wasu kuma suka ce a ya Allah ya shtagilu bi ghairi quran saboda kada sahabban manzon Allah sallama a lokacin ana buƙatar samun mahaddata al kuma malaman al to shi yasa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana rubuta duk wani abu wanda ba al ba amma da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga an samu mahaddata an samu masana alqur'ani sai ya ɗage wannan hannun sai ya ce yanzu a rubuta eh, a rubuta malam suleiman ka yi konishin ɗina kenan da na ce a rage ni ma sai ya kashe mu <laughs> da ba ta kuka kuma sai aka taba ce kuka akwai wajen da ake taba ina lauya yake bai nan ko la shirye shi Na, to kun ga ne wannan duk malamai sun yi waɗannan batutuwa an abi sai mai kudiri radiyallahu anhu cikin malaman da suka baje bayani a game da wannan a su. akwai al'imam arama hurmuzi alƙadin rama hurmuzi a cikin littafinsa al-muhaddisul fasi bain rawi wal wa'i eh, yayi bayani ya kawo duka mazhabobin guda biyu sannan alimam eh, al-khatib baghdadi babu kamar sama shi littafi ya ware ya sa masa taqyidul ilm ya ka mazhabar masu cewa ka a rubuta da dalilansu sannan ya kawo mazhabar a rubuta sannan kuma daga baya ya ambaci ijma'i na malamai akan cewa shine a rubuta al-imamu rabahu a shi al-imamu baghdadi sun ka kawo waɗanda suke da fahimtar kwata-kwata ba za a rubutan ba sai ya zama suna cewa ɗalibansu in kun haddace ku ƙona sun kawo hikayoyin waɗanda a rayuwarsu da suka da za su rasu wasiyar da suke suka ce duk abin da aka gani na rubutu ba ƙwar'ani ba nasu a ƙona kuma aka ƙona kaga an tafiyar da ilimi da yawa yanzu malamin da ya rayu shekara a hamsin yana karantarwa hmm? kuma irin karatun magabata a ce a ƙuna duk abin da ya tara shekara hamsin ɗin nan kana jin ba ƙaramin musiba ba ce wannan wasu su um, malamai wasu malamai suna ganin ba wancan hannun ya ɗauke su ba wasu wasu su suna ganin cewa ba don Allah suke wannan rubutun ba suna jin tsoron ba don Allah suka yi ba ya suna ganin bai kamata ya tabbata ba aikin da suke shakka a game da don Allah suka yi ko ba dan Allah suke zai kamata ya tabbata ba shi kai suka ko suka ce a kona wasu kuma suka binne an sama waɗanda suka yi koyi da su a nan baya-baya a shi Muhammadu Aminu Shinkiti alaihi rahmatullah yana da littafai da yawa da ya ƙona da kansa eh, akwai littafansa na da yawa waɗanda suka kasance na ma'arifatul ansa domin mutum ne na saba masanin dangantaka to akwai littafansa na dangantaka da ya kuna to to shine wannan hadisin ƙala la taktubu anni shay'an siwa alqur'ani annabi sallallahu alaihi yace kar rubuta wani abu daga gare ni in ba alqur'ani ba faman kataba anni shay'an siwa alqur'ani falyamhuhu duk wanda ya rubuta wani abu daga gare ni ba alqur'ani ba to ya goge hadisi ne sahihi min haiku sanaduhu al'imam muslim ya fitar da shi amma ga tawilolin da malamai suka masa wasu suka ce an goge hukuncinsa wasu kuma suka ce a'a ba haka ake nufi ba da wasu dai maganganu da suka yi da yawa al'imam ibn hajar ya ambaci su a cikin fatul bari wannan littafin ma kawo wasu maganganu ibn hajar a nan in kuka duba za ku gani to ne sai zai kawo yadda magabata suka fahimci wannan hadisin da kuma yadda suka aiwatar da shi وعن أبي نضرة قال أبو نضرة شين المنذر بن مالك ابن قطعة البصري babban malami ne yana cin manya-manyan malaman basra kuma yana cin masu fasaha na basra a ƙarshen rayuwarsa ya samu falaj wato shanyewar jiki hmm, ya rasu shekara ta ɗari da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-hasan basri ya masa sallah da wasiyarsa yi wasiya cewa al-imam al zai masa sallah kuma shi ya masa sallah Ƙilali li abi sa'id yace an cewa na abu sa'id al ne mai riwayar wannan hadisin law aktabtana al-hadisa akramaka Allah da ka rubuta mana hadisi kama na shifta mun rika rubuta hadisi wato ka mana imla'i faƙala la nuktibukum ce ba za mu rubuta muku ba ku zu'an na kama a hadna an nabi na sallallahu alaihi wasallam ku karɓa daga gare mu ta hadda kamar yadda muka karɓa ta hadda daga annabin mu sallallahu alaihi wasallam kaga sai abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu ya ruwaito hadisin kuma fahimtar da yake cewa ka a rubuta wa anhu qala sannan an samo dai daga Abu Nudra yace qultu li Abi Sa'id anaktubu ma nasma'u minka akramaka Allah sahabban manzo sama ne kai mu rika rubuta abinda kaji muka ji daga gare ka yanzu nan sai ka tsaya yan tatsi ne malaman su na can waɗanda suka yi rubutu ba wannan yan hayaniyan ba ma masu rubutunsu wanda suka yi rubutu yan tatsinan asali wanda suka ɗau alƙalaminsu suka yi rubutu a cikin shubuhohinsu manya-manya suna cewa ba a rubuta hadisi ba sai a ƙarni na biyu sai su kawo awwalu jami'il hadisi wal asar ko sai su kawo maka wannan baitin na na al'imamu siyoti ibn shihabin amirun lahu umar sai su kama maka wannan umar ibn abdulaziz su ce sai a karni na biyu sannan aka rubuta hadisi cewa muhammad ibn shahab az-zuhri shi ya fara to yanzu ya za su yi da wannan ya za su yi da wannan sannan in ba a rubutawa in wannan hujja ce ta a kora hadisi cewa ba a rubuta shi ba ba a rubuta shi ba hujja ce kenan an faɗe shi eh an faɗe shi ko ba a faɗa ba tun da abinda suka kore shi ne rubutawa to larabawa duk abinda ba a rubuta ba duk da ba a rubuta shi ba ba shi a wajen larabawa me ya fi ƙarfi a wajen larabawa rubutu ko hadda hadda ta fi ƙarfi a wajen larabawa in ka gamu da ɗan tatsi ne za ka tambaye shi ya yadda da Al'asharun jahiliya ya yi da waƙoƙin jahiliya na imul kaisi ba fi waɗannan yan tatsinan abin nan ba masu komai zagi suke yi domin nan tatsinan najeriya shi dama da waɗannan abun shi ya ce da ya da su ba abin da ya da shi shine kai fassarar malamin shi malamin shi duk abin da zai faɗa mai ya yi da shi amma in ka wuce wannan zai ce maka shi bai yadda da komai ba sannan kuma sai magana shi shi ma yadda da magana kanshi yawwa ya yadda da magana kanshi ya yadda da ta malaminsa in ka tsallake waɗanda maganganun guda biyu to bai yadda da komai ba bai yadda da komai ba to ana magana da masu ilimin ne wanda suke magana akan ilimi ka yadda da ashirul jahili ya ce maka ya yadda da ita ya yadda da waƙar larabawa tun ta jahiliya sai to ya aka aka same ta ya aka aka same ta so daga balarabe ya fi girmama hadda baiwarsa ta fi bayyana a hadda fiye da me fiye da rubutu a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ana kirgawa fa manzalla sama ya zo ya riski mutane a maska kakaf waɗanda suke rubutu ba su mutum sha ɗaya ba su kaɗai suka iya rubutu idan da za a yi wasiƙa sai ka yi tafiya mai nisa sannan za ka samu wanda zai karanta maka da manzon sama ya koma madina tunda madina ta fi hazara fiye da makka saboda akwai yahudawa to su sun iya rubutu ana cewa a madina akwai marubuta ashirin da ɗaya kakab garin madina lokacin da manzon sama ya yi hijira marubutan madina ba su fi ashirin da ɗaya ba ta sanadiyar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saukan masa da alqur'ani sai marubuta makaranta suka yi yawa fa allama qari'ina wa katibina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar aka iya rubutu aka iya karatu to kaga shine wannan so da ka hadda ta fi muhimmanci kakka yi mamakin manzon sama ya hana a rubuta wani abu in ba qur'ani ba a wannan lokacin saboda hadda abu ce ne bace ne sauki a wajensu kuma an sama hatta a cikin maruwaita baya-baya waɗanda suke da kaifin hadda haka zo irin su na alimamu alimamu tirmidhi alimamu tirmidhi eh, ya taɓa zuwa wajen wani malami a hanyar zai je makka suka haɗu da wani malami ashe yana da rubutunsa yana da wasu juzi'i guda biyu na hadisan wannan malamin sai aka ce masa ai ga shakku ga malam wanana ce eh, shi ne wanda nake da riwaya shi din nan a rubuce to al'imamu turmizi ya zata waɗannan littafan suna cikin jakashi sai ya ji wajen wannan malamin sai ya ce aka makalla da Allah ina son zan karanta hadisanka da na kwafa nake da su a rubuce sai ka min izinin riwaya sai ce to babu komai al'imamu turmizi sai ya ɗibo waɗanda ya buɗe jakashi sai ya ɗibo wasu takardu kawai na buɗe sai ya ga ashe batun. ya gan su farare ne ba rubutun komai a ciki ashe ba su ya dauko ba yanayin da kuke yi ɗin nan wata rana mutum ya manta kawai shi kenan sai je ya ɗauko ila ma wani lakcara ne wata rana kawai mutum ya zata azkar ne ashe wani katotar littafin turanci ya ɗauko sai ya zo nan ya buɗe so zai ga ashe ba shi ba ne yawwa to shi ne sai alimamu turmidi sai ya haka sai kamar yana karantawa sai malamin ya kalle shi sai ya ce amma ta ta hanyar ne ya ce yanzu ba ka jin kunya ni kake yaudara ya ce wallahi a kar makalla ba haka ba ne na zaci cewa su ne na taho da su amma ina karantowa ne yanzu da ka sai ya ce bita kai ka zo ka gwada ni kafin kafin ka zo sai ce wallahi ba haka bane sai ce amma in ba haka ba a kar makalla karantar da ni wasu hadisin sa hadisan sababbi nan take wa al turmi Tirmidhi shifta hadisai 40 sai ya ce maimaita su nan ta take al-imam tirmidhi ya maimaita su ko kuskure ɗaya bai to ka duba al zai ɗan ɗari biyu da saba'in da wani abu da rasuwa bayan jiran manzo Allah salama da saba'in da uku ko da saba'in da uku to ka koma sahabban manzo Allah su sama wanda zallar abin nan zamanin nasu na haddan ne sannan ga albarkacin annabi sallama a cikinsu kai dai ka san wanda mazan sama zai karanta masa abu sai ya fi ka hadda kowa zai karanta da kai ba annabi ba to shi ne wannan abin da za ka yi mamakin yadda eh, dan tatsi ne wai ba zai gane wannan abu lissafin ba sai da wannan ba hujja ba ce da za a kora sunnar manzo Allah ta akan a cewa wai ba a rubuta ta ba ai an sama ma ya hana a rubuta ta to ai ga dalilin da ya sa ya hana to kun ji so da haka Abu Sa'id al-Khudri fahimtar sa Ƙala a turiduna an taj'aluha masahifa yace kuna son ku da su su zama takaddu ne littattafai inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam kana na fa nahfazu annabinku sallallahu alaihi wasallam annabinmu ya kasance yana ba mu hadisi ne fa hafazu sai mu haddace fa hafazu kama kunna nahfazu saboda haka ku haddace kamar yadda mu ma muke haddace fahimtar sayyidina Abu Sayyid al-Khudri kenan duk hadisan manzo sama a haddace su kuma haka abin ya taho makarantu na ilimin na hadisi da yawan magabata suka tafi akan hadda na da mahimmanci ko da za su bari a rubuta sai su ba da sharaɗi su ce in ka haddace ka goge haka wasu suka riƙa yi وعنه قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنك تحدثنا عن رسول الله عليه حديثا عجيبا aka sake dai abu nubra yace wata rana muka ce wa abu sayin al-khudiri radiyallahu anhu kana ba mu hadisai daga manzala sama hadisai masu ban mamaki wa inna na khafu an nazida fihi aunan kufa hadisin nan da kake karantar da mu daga ma'aiki sallallahu muna jin tsoron kan mu kara wani abu ko mu rage ƙala sai ya ce a rattum an ta ja'aluhu ƙur'anan to so kuke ku mai da hadisi ya zama kamar ƙur'ani hmm? la walakin khudhu anna kama akhadna an rasulillahi sallallahu sai dai ku haddace ku karɓa daga gare mu kamar yadda muka karɓa daga manzo Allah me yake nufi a turiduna an taj'aluhu qur'ana kuna son ku mai da shi ya zama kamar qur'ani abin karantawa kamar yadda ake karanta ƙur'ani ba a canza harafi ko ɗaya? ba a canza wakili to ba za ku iya ba hmm. ai ko da kake jin ana cewa wani ya haddace alkutubu sita ai wata rana in zai faɗi wani hadisin sai zai faɗi da ma'ana ƙwarai da gaske hmm. shi ya sa a riwayatu bil ma'ana ƙauli rajihi halasci hmm. ya halasta riwayar hadisin mazu sama da ma'ana abin nan abin nan menene kaha ta zawaja ha fa kaha ha A eh? aw imra'atin yatazawwajuha aw imra'atun Ka kaga riwaya ce bil ma'ana Ka yankihuha a riwaya bil ma'ana ce wanda akwai maganganu sun kai wajen sha hudu akan hukuncin a riwaya bil ma'ana wasu suka ce wanda suka halasta su kawai sahabbai wasu suka ce a'a wanda ya halasta yi shine wanda ya san larabci ya san lahajat ya san karin harshen larabci ba ɗaya ba kuma ya san ƙawa'id na larabci nahwan wa tasrifan wa balaghatan to ya halasta zai iya riwaya bil ma'ana so daga wannan fahimta ta fi sauki cewa mutumin da yake da ƙarfin harshen larabci to ya halatta ya riwaya da ma'ana hmm. riwaya hadisi wannan kuma na cin abin da malamai a babi na adalci da ilimi suka bambanta alƙur'ani da sunnar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani ba a riwaya shi da ma'ana ba a riwaya shi da ma'ana yanzu ba za ka zo kana ƙira'a tafsiriya ba da sunan kawai kai ka iya larabci amma ka gyara ka ce a ai zai ɗauka A'a ka aji shi ma bai ɗauka ba balle kai to kaga wannan bambanci to shine yake nufi da arattum an taj'aluhu qur'anan kuna nufin kumai da hadisi ya zama kamar yadda qur'ani yake ba a riwaya shi da ma'ana ba zai yiwu ba قال مالك رحمه الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول لم يكن مع ابن شهاب الكتاب malamin mu ibn shahab az-zuhri bai da littafi illa kitabun fihi nasabu kaunihi littafi ɗaya yake da shi shine wanda akwai nasabar al'ummarsa wane dan wane ne wane shi ya haifi wane wane dangantakar sana kaiwa zuwa ga kaza shi kaɗai yake da shi amma makarantar ibn shahab da ka ake karatu to da in za ka shiga in ka san ba za ka iya hadda ba to kai gaba komai haddacewa suke kuma wannan zai tabbatar maka da cewa lalle hadisin manzon sama tsararre ne tsararre ne Allah ya tsara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum shi kadai ya haddace hadisai dubu kaza kuma zai karanta maka su kas. haka aka qala wa lam kaumu al qawm yaktubuna inma kanu yahfazuna al imam malik yace mu malaman mu ba su kasance suna rubutu ba hadda suke yi fa man kataba minhum shay'a duk wanda ya rubuta wani abu a cikin daga gare su fa inma kana yaktubuhu li yahfazahu yana rubuta ne dan ya haddace fa idza hafizahu mahahu kun ji ko idan ya haddace sai gode ka ga ba irin haddar da ake ce mutum sai ya leƙa. ya haddace shi za kawai sai ya goge alhibzul mati eh, alhibzul mati to duk wannan fa ana kawo mana ɓangaren waɗanda suke ganin kwata-kwata ka a yi rubutun ne in ka kalla za ka ga babban su ita ce ne a tsara hadda a tsara ɓangaren hadda hadda ta karfafa a cikin mutane to kuma yanzu ka kalla halin da muke ciki a yau da rubutu ya yi yawa sai haddace ne sai haddace ƙasa yanzu malami ne zai ta faɗin fawa'idu musamman kuma abin da ya ƙara ma lalata hadda saboda wannan ɗauke-ɗauken da ake yi sai mutum ya riƙa yaudarar zuciya shi ta riƙa yaudarar shi a to za ka iya ji ma daga baya ba zai haddace ba zai rubuta ba <laughs> la ya wa la ya shi kenan اعتمد قوي على التسجيل هاي قد سجل شيء an ɗauka shi ke da an ɗauka zan zan zan zan nema ko kuma ai ya san inda yake gashi a littafi kaza in na tashi zan to su ɗauka suke yi me yasa kake ganin makafi sun fi hadda akwai nazariyar da ke cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wata gaɓar mutum to ya kan karfafe shi a wata gaɓa eh mun yadda da wannan to amma abu na biyu wanda shine su zama waƙi shine makaho ya tabbatar da ba zai gani a littafi ba so daga duk abin da aka faɗa mashi dole ya haddace shi ya ƙoƙarin haddace shi yanzu za ka same su suke da hadda har a asfafadi ya tattara littafinsa na hinyan fi fi nukatil auniyan ya tattara tarihin makafi tun daga sahabbai ya ambaci wasu annabawa ma kaman annabi yaqub alaihi salam wa biyabbat ta'inahu min huzni fa huwa kadhib duk da dai danganta makanta ga annabawa ba tabbataccen abu bane a aqida ahli sunna wal jamaa eh ba a danganta musu makanta kai tsaye hmm? to kun ga wannan kenan sannan ya taho sahabbai ya taho tabi'ai ya taho atba'u tabi'in har zuwa zamanin sa ƙarni na takwas zamanin su shekul islam ibn taimiyya almajirin ibn taimiyya ya rubuta littafinsa kan makafi da irin hikimomin da Allah ya ba su da kaifin kwakwalwa da abubuwan da suka zama su ne innovators su ne mubdi'ai a cikinsu su suka kirkiro su wasu ka ga su suka kirkiro wani agogo agogon hannu ka ga wani a ce shi kirkiro zero ma zero wannan a lissafi makaho ne samar da zero da kawai lambobin nan kawai sai dai kawai a rubuta lambobi ila <laughs> in mutum zai rubuta wani abu sai ya kai layi ya kai layi in ya fara rubutu kila takarda sai ta kai tsawon masallacin nan zai rubuta wani abu na na na wata lamba daga ba kawai aka samar da sifiri yake nan da ka sa ɗaya ka ƙara mai sifiri ta ɓangaren dama to ya zama ne ya zama goma kana ƙara sifiri na biyu ya zama ɗaya ne. kana ƙara na uku ya zama dubu haka dai ke ta yi to kun ga yadda suke saboda ka babban manufar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai da suka hana a yi rubutu ita ce a tsara ɓangaren hadda saboda kowa da kake ganin shi a cikin ɗan adam Allah ba shi ƙwaƙwalwa ta hadda eh to kuma abin da ita kwakwalwa take bukata shine a rika mumarasar ta ana tamrininta kwakwalwa gaba ce a cikin gabobin da Allah ya halitta a dan da wata rana za ka yi haka da hannunka kawai kai haka kai kwana uku hannunka kawai kai mai haka kwana uku to wallahi in ba a yi wasa ba da wuya ka dago shi kawai kai wa kanka hannu musamman ma ka je ka sa shi a ƙasa ya ji ƴan uwar shi ce ƙasa ba yawwa a turɓaya yi eh, haka kai haka kawai ka aji hannunka haka ba juyawa ba motsawa ba komai to za ka sha mamakin abin da zai faru to haka kwakwalwa take in ba ka matsa mata kana zuba mata abubuwa sai ta da suka ne to daga gwargwadon yadda kake mumarasar hadda haddace abubuwa gwargwadon yadda kwakwalwarka za ta riƙa nuna kuma ta riƙa karɓan abubuwa kuma ta riƙa ajiyewa in ko ka tsale ta ita ma zai ta tsale ka to Allah shi kyauta sai mu tsaya a nan insha Allah sai mu ji fahimta sayyidina Umar a gaba da izinin Allah a game da wannan hadisi dai a majalisi na arba'in Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi